والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وموالاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a daga farko muna masu miƙa godiya ga Allah subhanahu wata'ala wanda yake cikin kyautar shi da amincewar shi a mun tattara wannan wuri ba don komai ba sai don mu saurari saƙo ko in ce saƙonni masu matukan mahimmanci wanda alhamdulillah kamar yadda kusan gaba mu ko da yawa suka sani makasudin shirya shi sakamakon ƙaruwa da ɗan ya samu ta aure to alhamdulillah kafin mu kai ga gabatar da malam mai gabatar da wannan karatu muna masu mika saƙon barka da zuwa ga kowane ɗaya daga cikin nan da fatan allah subhanahu ta'ala yadda ya hukunta zuwan mu lafiya allah mana arzikin samun saurari na duk saƙon da aka zo mana da shi da kuma amfana da shi da kuma samun damar koma gidajen mu lafiya ba tare da tsawaita bayani ba baƙonmu shine malam muhammad awal abubakar mai shago wanda yake da dama mun san shi ko akalla muna jin ainihin labarin shi ko muna gamuwa da karatuttukan shi to ala ayi halin alhamdulahi allah ya kawo mana shi yanzu wanda kuma insha allah kamar ne ce ba bata lokaci ba za mu ci gaba da sauraren irin sakonnin da ainihin yau mana guzurinsu sauran baki kuma da suka ainihin rakoshi muna masu yi masu barka da zuwa da kuma alhamdulillah babban malamin mu shi ma Allah ba shi iko ya halarta wannan ainihin majalisi mai albarka to gaba ɗaya mu muna masu fatar za mu samu damar yin saurare saurare na hakika don samun amfana da abin da za mu ji a karmakallahu bismillah a haka kuma da allah yan uwa wanda ya san wayar tana a buɗe da allah a taimaka a kashe a taimaka da allah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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي حدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dalalatin finnar wa ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yanzu haka dare ne na lahadi 29 ga watan rabi'in al'awwal hijar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da 1434 daidai da tara ga watan februari shekara ta 2013 muna masu mika godiyarmu ga sarki allah mamallakin kowa da komi da shi ne ba mu iko da dama na ansa gayyatan waɗannan 'yan uwa banan girmamawa da mutuntawa kuma waɗannan ku na bayan allah na ƙwarai da muke roƙon shi kuma muke kamun kafa da sunayen shi da siffofin shi ya game fuskanmu a ranar tashin alkiyama a aljanna tare da manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda mai gabatarwa ya ambata mun taru ne saboda taya ɗaya daga cikin yan uwanmu alhaji abubakar bello samun karuwan aure da ya yi tare da amaryan shi nusaiba ya haya bello muna masa addu'a da irin addu'an da annabi ya yi kuma ya yi umarni da aima ma'aurata da cewa allah madaukin sarki ya sa masa albarka kuma ya hada su a cikin alkhairan duniya da lahira iyayensu da suka yi tarbiyyansu har ya zuwa wannan lokaci da suka hada suka yi aure allah ya masa kayya da gidan aljanna allah ya inganta rayuwarsu tun daga farko haƙar shi hakikanin gaskiya ganawa irin wannan su da dama akan so a ɗan tattauna maganganu akan abin da ya shafi auren to amma ban ce ba zan yi magana kan aure ba da kuma wasu abubuwan da ke da alaka da auren ba don komai ba sai don rayuwan aure a wajen dan adam rayuwa ne wanda yake mamaye mafi aksarin rayuwan shi sau da in ka taso za ka tarar da iyayenka uwa da uba suna cikin wannan ma'aikata na auren yayyinka da kawunanka da bafannanka su ma suna cikin wannan ma'aikatar to haka kai ma yanzu da kake sa ran za ka shiga da wanda ya riga ya shiga kullum fafutukan shine ya za a gudanar da wannan ma'aikata ta aure to kenan bayani akan aure a nasihantar da mutane yadda ya kamata a gudanar da auren a bisa hasken sunnar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abu ne wanda baya tsufa abu ne wanda ba a gajiya da shi abu ne wanda lokaci bayan lokaci akan so a zauna a karantar da mutane a tunasar da su a nuna masu haƙƙin kowane ɓangare daga cikin ɓangarorin su ma'auratan da ke kan junansu allah maɗaukin sarki ya samu dace haƙiƙanin gaskiya yana daga abu mafi mahimmancin da ya kamata a wannan lokaci da musulmi suke rayuwa a wani yanayin da aka ratsa su ya zama dole a rika fadakar da mutane kowa ya san wai shi waye kuma daga ina yake sannan yanzu a daidai ina yake sannan me yake tunkara idan mutum bai fahimci wannan a rayuwar shi ta yau ba to in bai sakaci ba in bai yi taka tsantsan ba zai makan shi kazamun sakacin da zai batan bakatanta mun gano wannan da kyau ko a hadisin da al'imam abu dauda ya ruwaito hadisi tabbatacce annabi yake cewa lokaci ya yi kiris lokaci ya yi kiris da al'ummomi na kafirai na duniya za su ca a kawo annabi sai ya buga misali kamar yadda masu iya magana suke cewa wabil misali taftabihul ashiya ta hanyar buga misalai ne abubuwa sukan fito sarari a iya fahimtarsu sai ce kamar yadda wata suke kewaye farantin abinci mayunwaci ba ɗaya ba ba biyu bai ce mayunwata su kewaye farantin abinci kowa zai kokari ya wabci abin da yake sa ran zai wadatar da shi kuma ga kwaɗayi ga bukata na biya buga misalin irin yadda musulmi za su shiga halin su yasu a hannun al'ummomin kafirci na kowane yanki sabai suka ce ya rasu a wannan lokacin mu 'yan kaɗan ne ba mu da yawan da za mu fito mai fafutuka ai maya wajen kwatan 'yanci annabi ya ce ai kuna da yawa kun cika ko'ina a duniya amma abin ci ko ɗin nan annabi sai musulta al'umma a ƙarshen duniya da cewa za a zama kaman karmami ne ko ka ce shara akan ruwan da ake yi shi da gudu zai wuce wannan yayin da ke kan ruwa ya isa ya hana ruwan nan tafiya duk yadda ku kai ba za ku hana su amma da yake annabi shi ne annabin rahama da jin kai sai ambata wa mutane matsalan da ya sa za su samu kansu a wannan yanayin. sai ce za a sanya ma al'umma alwahan sabai in aka tambaye su kasantuwansu su larabawa ne sun san me ake nufi da alwahanu amma sai suka ce wa wahanu ya rasulallah menene wahan sai annabi ce karahiyatul maut kin mutuwa kin mutuwa sannan me wa hubbud duniya idan aka ce za a yi sharhin me yake nufi da son duniya abubuwa ne da yawa za su shigo waɗannan abubuwan da za su shigo to za su sa al'umma su fahimci cewa akwai hadisin da annabi yake faɗin ka zama a duniyan nan kamar kai bako ne ko kuma wanda ma yake kawai zai ƙetare hanya ne ai bai ga ta zama ba yanzu duk wanda ka samu a nan ƙoƙarin shi ne mai zai samu kuma wani matsayi zai samu ya taka ya zauna a ce shi shi ne wannan shi ne alwahan na farko da ya samu al'ummar musulmi tunanin ya addinin musulunci zai haɓaka ya ci gaba Sannan ka samu musulmi cikin ɗari da wahala ka samu mutum biyu a cikinsu masu wannan tunanin wani irin matsayi ne zai samu a ce ya zama dubu jiran mutum ɗaya wannan shine tunanin aksarin musulmi na kowane yanki a yau shi dai shi ko gidansu ko ƙabilansu ko kuma garinsu wannan shi ne tunanin musulmi a ko'ina in ko ka kalli taraful ahar ɗaya ɓangaren sai ga su tunaninsu shi ne addininsu mun gane tunaninsu ne bayan addinin nasu ya cira to ya za su yi su don kwafar da naka ko ta halin kaka da dukiyansu ne da mukaminsu ne kai da propaganda ma za su amfani da wannan ta hanyar da za su bi su don kofar da al'amarin addini kuma daga lokacin da addini ya rauni addini ya samu matsala duk yadda aka tara maka dukiya to ka gama shiga cikin matsala gaba daya saboda abin da ke kulla alaka tsakanin kai da mahalicinka a rushe shi shine addini ka bar tunanin wannan yayin abinda ake ce ma kudi a yau allah madaukin sarki ya yabi muhajirun waɗanda aka fidda su daga gidajensu kenan da allah ya kira su da cewa fukara ba wai talakawa ne saboda tsaban talauci ya sa suka ba annabi madina ba duk wanda ya mallaki gida ai ya wuce ga ce mai talaka irin wannan mun gano wannan kuma ba a je da nisa ba sai allah ya ce da dukiyoyinsu kuma sun yi wannan ne don neman yardan allah mun gano wannan da kyau ku don su taimaki allah su agaza mu addinin allah allah ya ce kaga waɗannan mutane to su ne waɗanda suke kan turba ta gaskiya da suka isa madina sai suka tarar da wasu 'yan arzikin na can najeransu wanda tunaninsu shi ne addinin waɗanda garin madina mallakansu allah da ya tashi girmama wasu sai ce imanin ma gaba ɗaya mallakansu suna son waɗanda suka yi hijira wajensu sannan da annabi zai ɗibi dukiyar da aka samu ya ba wasu ya ba muhajirun bai ba su ba ba sa jin ƙyashi a ransu sannan abin da ya kamata ma nasu ne su ci moriyan shi za su iya ɗauka a miƙa ma wasunsu ba sa jin kunci a ransu allah ya yi su a haka tsakaninmu da allah mu haka muke mun kama ma hanyar da za mu tinkari yadda za mu fidda kitse a wuta ko dai kawai har yanzu muna rayuwa ne rayuwa irin na dabbobi shine dabba abin da zai kai bakin shi shine mafi mahimmanci a wajen shi mafi mahimmanci ya jima'i din ya kare rayuwan ci da sha da jima'i kama shi a yanka ko ya mutu a titi duk wanda ya ɗauki irin wannan rayuwan ya kai ya kamata mu waiga baya mu dukkaninmu tun daga iyayenmu har mu har kannunmu har kowa tun daga malamai har ɗalibai har waɗanda ake sa ran za su taso nan gaba su daga tutan ɗalabta ko masu taka matakin malanta tun da kan shugabanni gaba ɗaya har zuwa talakawa kalli abin da ya wuce a baya me muka yi ka auna shekarunka a yau tsakaninka da Allah me kai tambayan farko mai kai ma addinin Allah yana daga tambaya mafi tsanani da za a yi wa bawa a lokacin da ya fito a cikin kabarin shi annabi ce kafin ka daga kafa ka gara ta ka tafi filin hisabi sai ka ansa tamboyi guda hudu tambaya na farko da za a yi ma shine za a yi ma bincike akan kuruciyarka daga shekaran balaga zuwa shekaran da ka ci ga ƙarfi adadin shekarun da ake cewa shekarun ƙuruciya lokacin da ɗan adam yake zage ƙonduwan shi abin da ya ga dama a rayuwa ga tafarkin allah ya bi ya ƙebe ga abubuwan da allah maɗaukin sarki ya hana ya tsawa akan wannan abin ka ga matashi yana yin abin da ya ga dama yadda ka san bai da mafaɗi za a maka tambaya sai ka yi bayani dalla-dalla akan wannan shekara na ƙuruciya shekara mafi tsada a zangon rayuwar ɗan adam wanda duk wanda ka ga an ce dattijan arziki kai waiwaye za ka ga cewa matashin arziki ne aka bacin ka gama wannan bayani tsaf za a tambaye ka kudinka da ka samu tun daga taro na farko da ka fara mallaka tun da ka balaga har da karar sai kai bayanin inda ka samu ta da yadda ka kashe ta yanzu wannan fa ba wai hisabin da za ka je ka tsaya gaban allah ne ba tafintan da ke fassara maka mai allah ke cewa ba mai fassara ma allah mai kake cewa kowa zai magana wani da allah ba wani na gaba za a bincike ka dangane da abin da ya shafi jimillar rayuwanka ku tambaya mafi haɗari shi da ka rayu irin gudunmawa ne ka ba addinin Allah duk abin da za ka rayu Allah maɗaukin sarki ya maka in dai ƙasa ga tunan Allah maɗaukin sarki ya yi ta wal'ar da ha lil'ana allah maɗaukin sarki ya yi duniya ne saboda talikai saboda bayan shi wannan shi ne da ya duniya ya masu wajen zama ya ce fi hafa ki hatun wannan halo akma duk abin da suke nema na abinci da kayan marmari abin da zai inganta rayuwarsu allah maɗaukin sarki ya masu aka yi ma dabbobi aka yi ma komi aka ce ga sunan ci kai duk abin da kake so wasu dabbobin na ruwa ne wasu kuma na tudu ne wasu tashi suke duk allah maɗaukin sarki ya hore ma bai janye ko kwaya ɗaya bai baka da allah ya tashi girmama ka ya kai ɗan adam sai ce wasu tana a tukali nafsi kai kuma sai na keɓe ka musamman danni shine wa ma halaktul jinna wal insa illa ne. to yana daga cikin bauta ba irin yadda mutane suke fassara bauta ba an an taba mutum ya ina sallah Allah da kanshi ya ce cika baki cewa kana sallah ba shi kaɗi ne ibada akwai ayyukan musulunci masu yawan gaske wanda dole ne ɗan adam ya tsaya ya kula da su a yau mafi mahimmancin abin da ya zama wajibi mutum ya tsaya kula shine makoman al'umman musulmi a yanzu shin za daban su ma sun kalli can zaman ta ya zama inda ka san zaman 'yan marana manyan malamai inda suka sama gabansu daban da inda ƙananan ɗalibai suka sama gabansu a waye gari kowa shi ke tarbiyyan kan shi lahi allah sarki ba zai bar mu a haka in muka ci gaba da rayuwa a hakan ba young generation ɗinmu masu tasowa nan gaba wallahi za su yi kuka da irin wannan zaman shantakewa da al'umman musulmi suka yi da mu za su kuma za su yi allah wadarai muddin ba mu gyara allah maraukin sarki yana ba mu dama iri-iri wanda ya kamata a ƙarƙashin wannan damar yi amfani da ita domin mutuwa ya jawo ku ne kawo ku wannan wajen don mu fahimci wasu abubuwa guda biyu da allah madaukin sarki ya mana kusan mu duka ko ce mafi yawanci Allah madaukin sarki mana ko da ku wa da wance Allah madaukin sarki bai masu irin abin da ya ma da wancan da ta goma shi abubuwa guda biyu da Allah madaukin sarki ya ma adam ni'imar da ya ƙoƙarin kulawa da su saboda abin da ya fi kowanne mahimmanci a rayuwar shi ne ni'imatul islam ni'ima na musulunci wanda allah maɗaukin sarki ce ya ayyu allabi na amu ya ku masu imani ittaqullaha haqqa tuqatihi wa mutum na illa wa antum musulmi Allah ce ya ku masu imani ku ji tsoron Allah kamar yadda ya tsara ji tsoron nashi kuma kar ku sake ku mutu face kuna musulmi haka za ka ji manyan annabawa suna cewa tawaffani musliman wa alhaƙni bisalihin diyan da aka yi komo diyan da za ta rikici to ka tabbatar a musulunci ne za ka tafi wajen allah to ba ka taɓa zama musulmi na kwarai sai gwargwadon irin yadda ka ba da gudunmawa wajen haɓaka addini na farko da dukiyarka da lafiyanka da iliminka da jikinka da komi naka in ko ba haka ba watan wata rana za a waye gari ka sha mamakin rayuwa abu guda biyu ne kayan aikin agaza ma imanin da ya sansani a cikin zuciyarka abu biyu ne abu na farko shine lafiya inda allah maɗaukin sarki ya so da kai ne kwanci a gadon asibiti yin sai dai a kwantar sai dai a taya amma da allah ya maka ni'ima wacce babu irinta yanzu kai ka garo ka daga unguwannin unguwanninku mafiya nisa shi nan kun zo kun tattaru akwai marasa lafiya a gidajen wasu daga cikin in an ce su taso su zo nan wajen suna so amma ba za su iya sau da wannan ni'iman da kai yanzu kake cin moriyarta shi bai da ita wannan ni'ima ce allah sai ya tambaye ka a kanta sun malatus alumna yau ma'irin hannun na'im allah sai maka hisabi dalla-dalla akan wannan ni'iman babu daga kafa ita lafiya ko dai ka amfani da ita a bisa tsarin da allah yake so ya gode maka ya baka lada ya kara inganta maka ita domin ya ce la'in shekartun la'azidan naku in kun gode tabbas akwai ƙari amma in kun bijire ba ku gode ba allah sai baka labarin azaban shi bai dai ce zai maka ba amma ya baka labari Mun gano wannan ya ce inna azabi na shadid azaba mai tsanani ce shi sa allah ya maka wannan ni'imar ta lafiya kuma kana zauna lafiya to abinda allah yake so da kai shine ka yi amfani da wannan lafiya wajen bin dokokin shi na inda ya ce ka yi kai marmaza ka yi inda ya ce ka bari kai marmaza ka bari kana yin wannan to shi kenan allah maɗaukin sarki zai ma da abin da kake so allah ya ba mu labarin wata alkarya wanda in ka tsaya ka natsu da kyau ka kalli alkarya sai ka ɗauka ma da mu ake musamman mu mutanen ƙasar nan don duk abin da wani ɗan adam yake nema a duk duniya kaf allah madarkin sarki sai da ya maɗan ƙasan nan iman shi وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة Allah ya buga misalin wata القرية tana cikin aminci a natse hankalin ta kunci wanda arzikin wannan alƙarya yana zuwa mata ko ta ko'ina ta noma ne kiwo ne ma'adanai ne arzikin jama'a ne duk abin da za a kira shi da sunan arziki wannan alkarya ta hada wannan arziki arzikin yana zuwa ragadan min kulli makani duk abin da muka ɗauka muka juya sai ga arziki arziki mai yawa maimakon a gode ma wannan ni'imar Allah a fa kafar bi an umillah yanzu idan aka haƙo man fetur sai allah ya sa doka ya ce kada ya zamanto wawaso tsakanin manya daga cikinku dolatan bainal agniya yan sai kasance duk abin da aka zo suke wawashewa suke raba ma junansu daga mutum ya saci kudin da ya rasa yadda zai yi su yan jaridu su kasa lissafa ma kudin kaji suna cewa dubu so dubu so dubu talaka in yaji wannan lissafin sai jinin shi ya hau sai jinin ya kasa yau aka ji aka auna sai a ce jinin ya hau sama a ba shi maganin hawan jini da za a ƙara auna kuma sai a ce jinin ya tafi can ƙasa kuma ya rasa sau da dubin ya ɗaga sama so dubin ya ƙara dawa da shiga mutane suna cikin matsala abin da ɗan adam ƙwaya ɗaya zai ci ya salati ya gode ma Allah ya ishe shi a'a ya butulce mu wannan ya ji ya tattaro abin da miliyoyin jama'a za su amfana da shi da yawan mutane suna yin kuskure su ce wai me ya faru ne a ƙasan nan babu wani ɗan siyasan da ya taɓa siyasa ya kauce a fagen da yake ya samu yabo al'umma na ƙaunan shi ƙauna ta gaskiya irin gamji dan ƙwarai sa bello tun da Saddau na ya rasu yau shekara na tsakaninka da allah ka taɓa jin makin shi ƙwaya ɗaya tsohon gwamnan jihar gongola ne fa ya faɗi wata 'yar magana 'yar ƙyas a kan shi shugaban ƙasan zamanin shi ya kore shi a soja aka kore shi a gwamna aka ci mutunci shi amma sadaunan nan gaba ɗaya mulkin da ya fi na shekara shida ne a lokacin da ba a haƙo irin waɗannan dukiyoyin da ake bara gasa da su amma da yake sun tunanin al'ummansu abin da ke ransu ƙasan ne abin da ke ransu addinin ne mun gano wannan da ke ku don sardauna duk abin da ya yi ya yi ne a bisa jagorancin shekul islam alkadi abubakar mahamudu gumi duk abin da ya yi sardauna ni na ji hiran da aka yi da shi lokacin bikin cika shekara hamsin ne da kafa gidan rediyon tarayya na kaduna sun dawo umara da mala abubakar mahamudu gumi ran laraba alhamis juma'a kashe sardauna duk abin da aka tambaye sai ce a alkali ne zai magana alkali ne zai magana ya ce mu ba ma yin komi a gwamnatin nan sai abin da ya ce mana allah na so muke yi shi yasa na ya ce duk wanda bai biɗi malamai ba ba shi aiki mai sawa ba ba wani aikin da za ka yi a ce madalla inda babu shiriyar malami tattare da kai shi yasa tun a karatun farko mai ahalari ya ce wala yahilla lahu an yaf'ala fi'ilan, hatta alama hukuman lahi fihi ko titi aka zo za a yi kafin a gama sai an keta alfarman talakawa sai Allah ya fushi da abu mun gano wani. a fi da shi ta hanyar gidanka a biya ka diya wanda kai in an ce ka mai da wannan abun ba zai mai da za a baka diya ne suna farin ciki ka saki masu wuriyar kai kuma kana farin ciki ka samu abin da ka inganta rayuwanka amma wane ne titi ta bi ta gonan shi ko ta gidan shi bai ce Allah ya isa ba wata hanya ce aka taba yin ta ba a bide ta da ƙura an watsi da hanyar aikin ba gaba ɗaya masu asama sai ta kifewa a ki wasu sai Allah wadare sai kuma an ji masu ana muku barazana an inganta rayuwanku saddauna ya mutu bai da gidan haya sada ya mutu sadauna ya mutu be da kaza be da kaza be da kaza be da kaza wannan ya sa ana kaunin shi ko ba kaunin shi amma me sa yanzu muna da komi amma shugabannin gaba ɗaya ba mai kaunin su su koma su tambaye kansu sannan mu ma talakawa mu tambaye kanmu wallahi mun Allah laifi ne kama kuntum yi wallahi alaikum irin yadda kuke haka shugabannin ku suke kun gano wannan da ku yadda kuki haka za su zama domin ai ba daga sama ne suka zo kuma ba da wata ƙasa daga cikinmu ne yanzu kowa a nan allah allah yake samu wata yan wuriya shi ma je dan wawuri na shi duk wanda za a ɗauka ce na zo ana son kaɗan tara wannan wajen yana zuwa sai fitar da wani ɗan haus wanda zai rika gangara yadda dai kasan ha'incin yahudawa sanda aka hana su su ranar asabar haka mutanenmu kowa yake ƙoƙarin ya samu kun gano wannan da kyau to lokacin da Allah maɗaukin sarki yake ba mu labarin wancan alƙarin ya mata sha tara na arziki da ta bijire maimakon ta gode ce abin da ya kamata sai Allah ce fa'azaƙa Allahu libasan ju'i babban bala'i yanzu duk wanda yake nan wajen fafutukan shi ne yana neman abin da zai ci shi ko abin da Allah maɗaukin sarki zai ba ɗan adam ya ci inda kai ma Allah na shi ko wallahi kwanciyar ka ba wani matsala Allah zai maka naka ko ta ko ina zai buɗo maka kofan arziki kana sallah kana salati kana bin annabin a bakka da yunwa ka binciki kanka wallahi akwai matsala ne kuma Allah maɗaukin sarki yana son ya wulakanta ka maimakon ka fahimci matsalan a kanka yake sai ka ɗauki aƙida irin na fir'auna sai sai ta ɓargaza allah ya darka ko su da bala'i ya tsayyaro rubi musa kuma mamma'a sai su cewa oh, ga mu ga matsalan nan maimakon ka san kai ne fa ke da matsalan ka ka gyara sai allah ya hana ka wannan mun gano wannan da kyau akwai matsala ne tsakaninmu da mahalicinmu ku kalli banu isra'ila an taɓa fitsararrun mutane irinsu amma fa allah sai da ya ba mu labari in dai ci maka ne ba samu matsala kan wannan ba ana masu yanzu wannan salwa so suka fara cin moriyarta ga darba manna wa salwa su ci su sha su ci nama su sha juice su kwanta hankalin su kwance ba sa aikin fari sai na baki sun wahalar da annabin allah ba ɗan ƙarami ba amma allah ya yi masu kuma aka ci gaba da masu ruwa wannan suka ce kai muna son shan ruwa aka ce ma'anar musa bugi dutse da sandanka sai ga famfo kai goma sha biyu saboda tsiyama da allah ya ce wa ta simo bi hablillahi jami'an su sun ƙi saboda tsaban ƙabilanci kowanne inda za famfon ku zai kafe ba zai sha na wancan ba ba ke kenan amma yanzu da yake kai ne target sun koma sun haɗa kansu allah ya gaya maka ta sabuhum jami'a wa qulubuhum shatta amma cin da yanzu akwai aduwun mushtarak makiyin da na taron dangi ne kowa yana son ya wabci dan abin da zai wabta a jikin shi yanjen da suka je suka cure waje guda kun gano wannan da aka dinga mabano isra'ila abin da suke so har lokacin da suka samu kansa a tihi ɗimuwa sai aka kawo masu girgije yana laifi ba suke ma Allah amma ka ta masu wannan abin ina lullashi amma da ba yahudu yake ne ba yahudu yake gode ma ni'imar Allah dare ɗaya kawai sai ce kai musa ka roƙi ubangijinka mun gaji da abinci ɗaya mu ci nama mu sha juice wannan abin ya ishe mu roƙa mu lan biyar ala a amin wahidin abinci da kai nan mun gaji wannan wani abin gari ne kaji shedani ne mun gane wani yanzu kaga da Allah ya taimake ka yanzu ba ruwanka da cewa kai kaje neman abinci za a zauna ana karantar da mutane sai su ke zuwa don da kaje ka samu sai cewa Allah yana kasuwa ne ya je kwadugo ya je nemo abinci za ka daɗe kana wannan aikin ba za ka daina ba dole sai ka ware ma Allah na shi kasa wallahi in ba kai wannan ba sai ka mutu wajen nemo abinci ko ba za ka samu ba mun gano wannan da kyau ko domin ai kullun jiya iya wa'ai abinda Allah maɗaukin sarki ce wa amur ahlaka Salatu wasu tsabir alaiha sai ce la nas'aluka rizkan sai ce me nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa kakka bata wa kanka lokaci je ke ma Allah na shi. ka ce Allah ni ma ganawa ga aiki da cikawa wallahi in nema abincin ne in ya sakan maka wata wuriya in ka dimbuji alheri Allah sai ka manta da wannan wahalar da kake kullun kana faɗi tashi to da Allah ya tashi tsine ma banu Isra'ila sai suka ce ba sa kwar da abinci ɗaya ba yan tsakaninmu da Allah yau ka da ganin nama fatan sallah ba ka ci dai ka kosha ka ture ba irin wannan da kake ba da 200 a yanka maka kana boyewa ka ci rabi kafin ka kai mata rabi ba ga ke ka je a tambaye mata tsakaninku da Allah tun lokacin amarci da kika yi sati guda ana zuwa maki da kuturuwan dandali yanzu yau sharabanki da ku haɗu ba sai sallah sallah naman kaza wannan ya zo maka matsala ka je saudiya ka ga da suka gode ma ni'imar allah irin yadda allah ya masu. nama matsalan su yi abinci matsalan su yi bin allah suka yi annabi ibrahim ya masu addu'a kun gano wannan da ke ku ba a garin ake noma ba amma kuma za a kai abin ya fa'ara kaza ne wannan tana da lokacin lalacewanta wai kwai ne za ga buga mai stamp da kwanan watan lalacewan shi wai in ka sake ka ci wannan kwan to za a zo a ta maka fada ana maka nasiya kai ka gadon asibiti a ta auna ka domin karye maka illa a ka na ɗan ƙasa saboda sun bi Allah la'in shakartum la'azidan nan. Kun gano da ku? kaji sun kai lokacin lalacewa za a ware masu waje ci gaba da ba abinci har su gaji su mutu sai a ji abin ya saka wai sun yi expire ne kada dan adam ya ce cutu gano shi ne lokacin da suka ɗauko wannan zanga-zangan wasu ma ba su yi da gwamnatin mana ce a ba wani abu rigima don allah a zo a mutunta mana a mutunta musu a kwashi waɗannan masu malfan a kai mana a kai musu can mu kuma kwaso waɗancan kawo manan nan ba dimokuraɗiyya ba ai ga su gata nan wallahi tallahi a zuwa ta mana wannan sarauta inda za a irin wancan to don allah zuwa ya mana ko lokacin da suke tatsiya suka kashe gaddafi ai mun ba da wannan shawara muka ce ɗauko gaddafin ya zo nan ya tatsiya ba ruwanmu da aƙidan da yake ai gara aƙidan gaddafi da wannan masuncin mun gano wannan da kyau ko gara a kawo gaddafin da cabinet nashi gaba ɗaya kasan su kuma waɗannan a kwashe su gaba ɗaya a kai su can nan ne za su yi zanga-zanga na gaskiya a libya fa a libya in aka haifi yaro daga ran da aka haife shi za buɗe mashi account makarantar shi kyauta ne asibitin shi kyauta ne waya wannan kyauta ce a libya wutan lantarki kyauta ne ruwan famfo kyauta ne sannan duk watan duniyan nan kana da albashi mai nauyi mun gano wannan ba sa komi shi sa ba ko karatun zamani fa ba kasafai suke yi ba kawai su shegantakansu kawai suke yi amma yanzu da ya tafi a kawo masu demokradiyya ai sun fara ɗanɗanawa ni ko na ce tukuna ai duk wanda ya ɗauki ɗabi'a irin na banu isra'ila ka gode ma ni'imar allah ka ƙi jiki magayi yasa ba a kwace ma yaro garma in ya ce ya ji ya gani su ya fili ne suka ce kai ka roƙon mana Allah na mimma tumbitul ar min baqaliha wa qissaiha wa fumiha wa adis dan Allah ku mutumin da ke cin nama ya ce wa shi dan Allah su yake a kawo mashi rogo da dankali da doya da makanni ya samu dan wani dan gujiya haka da dan gyada haka da waken soya da eh, da gade sunan kayan shirme ku gano wannan da kyau ku wai waɗannan abubuwan da ke son wai a madadin wancan shi da kanshi Allah sai ce a'a yanzu kuna neman can ko misra shi ganin ku koma kauye kauye ne ake wannan abu na ba ta mun gano to gashi nan yanzu gaba ɗayanmu da muke shan wahala yanzu duk su suka ja mana wannan kuma da za mu koma mu gyara aƙidanmu mu gyara ayyukanmu wallahi allah maɗaukin sarki zai canza mana yanayi dama ce aka ba mu gata mu yi amfani da ita na lafiya da komai da mamaki al'ummar al'ummanmu da yawa suna kuma asibitoci ba su da abin da za su samu na yadda za su sai magani ba su da yadda za su samu wanda zai taimaka musu na kwantar da hankali wani ga rashin lafiyan ga zillimin abin da za a ci a gidan shi bai da shi abin da zai biya kudin maganin ma yana kwanci ba shi da shi wannan yana daga cikin mafi tsananin abin da ke dama mutane kai allah baka lafiya ka gode ma allah ta hanyar ya za ka inganta rayuwar al'umman annabi kuma wannan fa ba shine ba kaje kaga duk inda musulmi suke ba sa tunanin ci gaban musulunci suna tunanin ci gaban su kun gano wannan yanda zaka dauko wannan unguwa na magajin makera ke ta ku kamata ya a ce al'umman musulmin da ke nan ina ganin kamar musulmi sun fi yawa a nan unguwa kuma unguwansu ne ku to ya kamata a ce musulmi sun samun makansu duk abin da ya kamata su samu na farko ya zamanto kuna da ingantacciyar makarantar islamiyya ta kuce wanda 'ya'yanku ba cunkushe suke waje ɗaya ba aƙalla kowane aji ɗaya ce mutane da ke cikinsu ba su wuce mutum talatin ba kuma suna zaune a kujera da tebur da komai lafiya suna da wadataccen abin rubutu sana ɗibo ƙwararrun malamai a sa masa albashi albashi na gaske ma'ana ake ba malaman islamiyya saboda wulaƙanci a ce malami a wata albashin shi wuce naira biyar. to tsakani da allah malam in aka ce matan malam ta yaji ai bai kawo da ku tambaya ba naira biyar ya zai rike mutum a wata daya eh? ya wuce ko? dubu biyu a kai da Allah kuma ranar magana hawa ina ina ina don ma malaman suna aikin Allah ne wallahi su haƙura Allah maɗaukin sarki yana nan yana masa tanani a ranar tashin alkiyama su dai malaman su san wannan aiki suna ne don Allah ya zama zuciyar don Allah ne ba ana yi don sabo ba in kana yi don sabo yi aikin banza in kana yi don yara na birge ka kayan aikin banza in kana yi ne don saboda jama'a su ce kai akwai kokari kayan aikin banza za ka yi ne lillahi ya kamata ce society irin wannan za mu iya zama mai taksin kanmu za mu iya samar da sana'o'i da za su iya rike mana makarantun da kuma malaman me ke sa yanzu kowane malami yanzu kokari yake samu jari kokari yake je karatun boko yana samun aiki a wani waje sai ka ji ya balle tafiye shi mun kasa riƙe su in an samu wadata an ga rayuwa ta canza sai yi ƙoƙarin ƙara musu albashi inda suke zaune a inganta wajen zamansu in sun ce ihin a yi musu abin da ya kamata jama'a hidima ne fa suke ma alkur'ani hidima ne suke ma hadisan manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da allah maɗaukin sarki ya tashi a cikin alkur'ani yake son ya nuna ma al'umma fifiko isu isu wa ya fara gayyatowa mutanen maka ya fara gayyatowa ya ce la yastawi minkum man anfaqa min qabla fatihi wa qatal maganar farko shine faƙi. ko kaƙi, ko kaso dukiya ko dai ta ƙare ta bakka ko ka kare ka batta ka yi abin da ya kamata mun gano wannan Allah mutum ɗaya zai iya waɗannan abubuwan gabata taimaka ma addini taimaka ma al'umma amma a zahiri yana taimakon shi ba za mu yi wannan ba mu samun makan ma asibiti lafiyayyen asibiti mu ware 'ya'yanmu a tura kai je karanta kaza kai je karanta kaza kai je karanta kaza da sauransu wai a rayuwa ma mu kasa wannan a rayuwa matanmu kullum suna naƙuda sai da ɗibe su kirarrarar a jami'a mu arna don me ba za mu iya zama mu shirya mu kanmu wannan ba 'yar gidan wance da wance da wance da wance dattawan unguwa su zauna su ce ga abin da muke son je su karanta saboda haka makaranta kaza da muka ware ta boko ta islamiyya namu a fitar da zakakuran ɗalibai su rika ba su extra lesson na musamman wanda so ake wannan je ta karanta nasu wannan je ta karanta pharmacy wannan je ta karanta zama dakta da zama abin da ake son je su yi kenan in sun dawo kuma a zaunar da su ba inda za su je su aure sai a wannan unguwa ya daga cikin rashin kan gadonmu tun da ba mu abin da ya kamata ba wanda ya homework ɗin shi ka isa kai wannan ne tana makarantar tana karatu sai wani ya zo daga yola kawai shikenan ya birge ta don dama da mace da maroƙi abin da suke nema shi ne wane nake ke dan haske haske kalla gani in ka je gidan biki da kyau kayan ka buɗu buɗu maroƙi bai zuwa wajen amma in wanda ya fi kowa talauci a unguwan ya wanka ya guga ya fito yana kaba kaba ya sa marigan stati za ga maroƙi ya bi shi haske yake bi to ita ma mace duk wanda ya zo da haske ko da hasken na ƙarya ne ita ma tana tana bin nan kalle su da kyau su ‘yan Allah ya baku mu samu ko ku bai ci wannan ba eh ‘yan Allah ya baku mu samu sai wani ya ɗauke muku ita bam sai ya tafi da ita can so su amfana kuko kuna nan har yau kuna nan kuna shirme wane da wane zai su karanta kaza sun yunkura za su tashi ba su da wajen zama ku neman masu wajen zama ingantacce su zauna don su kiyaye martabanku da mutuncinku yanzu ba likitocin ƙasar nan da manya-manyan ƙwararrun malamai masana guduwa ƙasashen waje suke ba ka je ghana ka ga 'yan ƙasar nan ka je malaysia ga 'yan ƙasar nan duk an kwashe an tsere an tafi malaysia an kai yara sai ka je gaba kagen fatan ne 'yan garinku ne ke karantar da su saboda a can za a iya rike su ko a nan kun kasa rike su kuma dan menene da ni da kai da wane da wane ba za mu yi wannan tunanin ba yau in waɗannan sun kafa ƙungiya na taimakon kai an ga suna fanshinin suna abubuwa na ƙwarai sai wancan shi mai kafa irin wannan na ke sau saboda shi sakarai ne in wannan sun ce aikin hanya za su yi ko kuma sai ku kafa ƙungiya na gyaran kwalbati na gaban gidajen mutane waɗannan kuma sai su kafa ƙungiya su kuma na share kwatan bayan gida waɗannan su kafa ƙungiya na taimaka ma mata na cikin gida da jari da kaza da kaza waɗannan su kafa ƙungiya na taimaka ma ɗalibai kaza sai ga kowa yana aiki kuma kowa yana da inda zai amma sai mu tare mu haɗa ƙwanmu kwando ɗaya ran da wani haɗari ya taso ku, to ku tabbatar wannan kwandon kuma allah ya kiyaye jama musulmi ba sa wannan tsanin ta je kudancin ƙasar da ka gani sai ga makaranta standard school sai ga an ce community asibiti shamshaki sai ce na community shi yasa duk abin da ya taso sai ga gwamnati tana ɗarɗar wajen ta tinkari community sau da za su iya mutuwa sakamakon wannan duk mutanen don sun san dattawan da gaske ne amma yanzu duk abin da za a unguwar nan kawai sai daga ana yi manya masu ce ba mu ga kaza ba to wa zai saurare kun yi ma kanku abin da ya kamata ne ba mu amfani da daman da allah ya bamu ba kuma za ka kalli kanka ne ni yanzu ina zaune a nan allah ya bani lafiya ya bani dama ya bani kuɗi ya bani kaza sai nemi shawarar na kusa da ni me ya kamata wane ma me ya kamata ya kamata mu yi kaza ya kamata mu kira wane mu kira wane da wane ba sai ga yi masu kuɗi ba har talakawa akwai wanda bai da komi amma zai iya baku shawarar da za ku ci gaba gaba ɗaya jama'a ba ma wannan wannan ya sa hatta siyasa lokal siyasa na kusa da ku ba kwa iya juya ta ba kwa iya juya ta ba yadda za a yi musulmi su ci gaba da zama a wannan kara zuban shi sa in ka je kudanci musamman in ka je bangaren yarbawa ka je ka gani duk haka suke rayuwa sun gama tsara abubuwansu shi sa idan suka wuce in za su yi jam'iyya nan za su yi ko ba wanda ya sai da da sunan saboda manyansu a community din sun yi abin da ya kamata don menene ba za mu yi ba yanzu fa an ga dama a murda zaben da za ku yi shekara 2015 na unguwar magajin makera din nan layin da zai wani takadar yana gidan shi ko zai faɗi kawai a rubuta kaza in an san kanku haɗe yake manyanku da malamanku da matasanku zai yiwu me kuke takama da shi in an zo zaɓe a ce a kasa a tsare a raka a jira a sanar an wuce wannan wajen kuje ku kasa kashen banza kashen wofi yawa mun gano wannan da ku an wuce da wannan sanin ba a kasa a tsare ba ko me za ku yi zama muke ku kasa ku tsara mu mun gani a zari a kasa a tsare bai amfani ba an ji an yi wannan a kasa a tsare a rak da an gama suna nan da akwatuna sun tattare wallahi su yayin irga kawai sai suka ji anawunsa a gidan rediyo har yau akwatunan suna hannun 'yan adawa su kuma wanda aka zaba suna ofis <laughs> to ba sai a irga ba to ba a san irganku akwatunan je ku rike ba ku je an bar muku to an sanar da abin da ake so amma ana da yakinin mutane sun san abin da suke sun tsara rayuwarsu jama'ar annaba haka zai yiwu ba zai yiwu ba shi yasa tun da ake duniyar najeriya ba taba a ringizo irin wanda aka yi ba shi yasa ba matsala birnin ilimi ne har ma in an tashi cuwacuwa ma to mai ilimi ake yi jama'a mun gano wannan da kyau amma an san kuna da tsari jama'a haka zai yiwu eh ka taba jin an murda zaben jari'i eh, ba zai yi ba shi yasa ina ba ku wannan shawarar ne jama duk musulmi suka zauna a yanzu su kokarin fahimtar da junansu mene ke gabansu na kalubale yanzu ka jihar kaduna ba rashin kan gadonmu ba ne abin da ya faru ya faru kana tsammanin canjin da aka samu akwai wani wanda ya sa hannu wajen wannan canjin ba Allah ba ne amma in aikin da mu 'yan jihar kaduna muka aikata ne Allah madaukin sarki barin mu zai sai ta gasa mana gyada a hannu ba wanda bai ɗanɗana kuɗa ba tun daga tsohon ɗan shekara 150 har jaririn da za a haifa jiya mun gano wannan ba wanda bai ɗanɗana ba ba malamin da ke motsi a kaduna kowa ya yi lif duk wanda ko suka ce za a addini to an kala masa an ɗaure su jama'a mun gane kuma dole kai shi kuma na rantse da Allah ba dan sun taba Allah ba wallahi Allah dan dai mu dai barin mu Allah zai ci ta gasa mu kawai sun taba Allah ne shi ko duk wanda ya taba Allah Allah sai ya daddana mashi gaskiyar al'amari jama'a ƙalubalen da muke fuskanta ya wuce wannan shan take wanda muke da a lokacin na a zariya muna da kas wannan polytechnic na yanzu kashi 99 na wanda suke karatu a wajen duk mutanen katsina ne yanzu tsakani da allah dattawan unguwa magajin makiyar daidai na ga unguwa ne na olin na amati kun gani ba su da matsala amma sauran waɗanda suke rayuwa a geto ana zama ana lura da wannan gayyen matasan kowa na karatu kowa na da sana'a mun kokari mun raina sana'o'in da yi waɗanda za su inganta rayuwarmu yanda za a ce kar wanda ya fita nan wajen sai ya bada sadaka wani fa ƙarshen ta in ba sa aka yi ba ya daina zuwa wa'azi har abada ke amma inda yana da sana'a zai damu wata rana ne annabi ya ce a kawo sadaka abdullahi dan masau da allah ramman ya rasa yadda zai samu sadakar samu abin da zai ba da sadaka ai kawai sai tuno sai ruga sai tafi yan buhu ya ta dako sai da ya samu kudin da ya zo ya kawo sadaka abdullahi dan Mas'u wanda annabi ya ce ƙaurin shi in aka ɗaura ɓangaren mezani aka ɗauko dutsen uhud aka ɗaura ɗaya ɓangaren mezanin ƙaurin ibn mas'ud sai siyarin jayewar da ko yake yi amma yanzu kai sai ka ce kafi karfin do waye kai na rantse da allah akwai malamin da ne karatu a wajen shi a zariya da ya samu matsalar rayuwa na rantse da allah da kuma koma yana yi da malanta da kone kuma ina kyauta zato a lokacin masters yake da shi masters yake da shi daku ya koma yana amma yanzu allah ya kai shi matsayin da sai dai aka zo ana karatu ya in yi dan tuno baya sai ya fada ce an taba zamanin kaza kawai sai dai a wuce amma kai sau dan karen girman kai ga sana'o'i iri-iri a yankinku ba za ka yi ba kana zaune kullum cikin bala'i sai ka zo a fito da tabarma a shimfiɗa ko a zauna kan dakali ko ƙarƙashin bishiya a ta gulma a ta ƙarere ranar alamis da ta wuce da daddare mun yi tafiya muna kan hanyar dawo mun zo za mu wuce wata ƙaramar hukuma so ba sai ga mutane bayan isha'i ne sun fito kwallo ba wa'azi ake yi ba ba karantarwa ake yi ba ba ake yi ba suna ta hira shi ne sai malam albani yake cewa wai an yi sallawa mutane sai su fito waje wai menene ke damunsu ba za su koma cikin gida ba sai kowa ta top albarkacin bakin shi suna ta faɗi ne kuma a zuciya na sai ne shuru na ce an ban topic kun gano wannan da ke ku ina da wa'azin da zan yi wanda zan samu shi wannan takin da ke sa maza fitowa keran bayan isha'i samtin zan lankwasa abuna da zan fita mata zan masu zan gurji bakinsu yadda daga cikin gida ne yake koro waɗannan waje in ga ɗera ya shiga ramin shi ya fito da gudu to ka tabbatar wani musiba ya haɗa da shi a cikin ramin banza bai kai zobo kasuwa akwai magana da ba na son yanke wannan shiga wani abin da za a zo su zauna ɗin nan ba za su zauna suna hiran ya za su inganta rayuwarsu ya za a samu sana'a ya za a taimaka ma kaza bayan ƙur'ani ya ce irin wannan najiwan gaba ɗaya bai da alkhairi illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin duk ba wannan ake yi irin ƙwallo ake yi gulma ake yi abubuwa na asha ake da manci wannan kadai da muka raka muke Allah ya isa ya sa ya fushi da mu na ga gaskiya sai mun daina haramun ne hira bayan isha'i ba hira na ilimi ba yana cikin sayil bukhari in hira na ilimi ne kamar wannan da muke ziya halatta amma ga kawai da matarka daka ka zo kana hira da kartun banza kartun wofi wannan laifi kake karara ka saba ma nisan annabi duk katon da ya maka wa malam ba ka fito hira maka ce na ji wa'azi na tuba kaje ka zauna da matanka ku yi hiran da za ku yi duk abin da ma za ku yi ko ba ta iya magana ba ne ka koya mata ina fatan mun gani ka zauna ka binciki 'ya'yanka ka binciki ya mai kaiwa da komowa a gidan nan ka tsarin da rayuwa za ta kasance karfe tara ka je kwanta ka yi bacci shi ne za ka yi tashi karfe ɗaya karfe biyu karfe uku na dare ka yi sallah ka roƙi bukatunka da safe ka tafi kasuwa sai ga haske ya bayyana amma ka je ka yi hira sai sha biyu ka shiga gida ka yi awa ɗaya baka iya bacci ba da ƙyar za ka samu sallah asuba ka gama fusa ta allah gaba ɗaya wani zai gaje kasuwa kuma sai buɗe da maka saboda kai ne mai gidan shi kun gano wannan da kyau to jama kun ga al'amarin lafiyar nan kowa ya duba ya ga wannan daman da allah ya bashi ya tabbatar akwai ranar zuwa rashin lafiya na ta kowa ya kalla haka me kai da lafiyanka kana da hankali da tunani da hangen nesa da kwazo da komi wai mai ka tsara ne ne yadda zai ci gaba rayuwanka ta samu ci gaba addininka ya samu ci gaba mai kai in wane da wane sun tara waje kaza kai kuma ka tara waje kaza yanzu ba mu da ustazai kwamitin ustazai da ke bin dandali-dandali aikinsu ku, nasiha kawai akwai wannan aikinsu kawai nasiha za ka zauna dandalin an zauna su ma za su zauna kamar suna hirar ne ana yin abin da ba mai kyau da shi a'a abu ka za haramun ne gaskiya allah ya hana abin to kana nan in wannan zangon hiran mutum goma da ke zama kana nan wannan nasirin za ta rage jana ga mutum ta takwas ta rukusa zai zai zauna shi kaɗai ne in ma sun je wancan dandalin a kowace sazin da zai kai mu wancan dandalin hari in sun je wancan a da yake kai mu wancan farmaki haka za a waye gari gaba ɗaya sai an hana wani yanzu zama a masallaci awa ɗaya tsakanin magriba da isha'i ko bayan la'asar a yi karatu zai ga mutane ba za su yi ana sallama sallah shi kenan kowa sai kama gaban shi ana kiran isha'i kuma zai ga zandawo zaka mutum zai ce a yana sallah gaskiya kana yi allah kuma ya karba allah sa kana daga cikin yan aljanna amma ba ita kaɗai ne ibada na biyu na biyu jama'a dama in allah madaukin sarki ya baka dama ba fa dama na cin abinci dama yanzu allah ya ba mu dama na zuwa wa'azin nan ku allah ko ka zo ko kar ka zo za a yi za a yi ne za a tashi daman ta suɓuce sai kuma ka jira wata 'yan ta samu nan gaba yanzu za ka iya samun dama na karatun alkurayen da uwa sai ka ƙi ko ka yi ko karka yi lokacin zai wuce da damar da za ka bi iyayenka a yanzu ka yi musu biyayya to ko ka yi musu biyayya ko kar allah sa ka yi ko ka tafi ko su tafi yasa duk wanda yake da daman da zai ma'uwar shi a tamfa bai mata ba to ran da ta mutu kuma shi ya rasa wannan damar bai da kuma abin da zai iya tsinana mata abin ta kai za ka je za ka samu yaro matashi idan aka ce azumi ya yi na ta fafutuka ne samu kuɗi da zai ma budurwan shi shopping sunan wannan abin wayan ramadan basket wa zai kai ma zai kai ma wata 'ya ce amma ga wata yar da ta haife shi a gida ba zai kai mata ba dama ne ka samu wallahi da allah maɗaukin sarki zai sa imaninka a sikeli kaje ka siyo madara ka siyo milo ka siyo sukari ka siyo kwai ka siyo waye waye wa ka tara sai ka auna da budurwanka da uwarka wace ce tafi wata gaskiya in ni ne zan kai ma wata ce ita kuma budurwa na sai mu je mu sharing love dole ne mu a jihar kaduna muna da wasu mutane da ake ce ma 'yan conga mun gano wani su congaye shi bai ma budurwa kyauta aka ce me sa sai ah, ta ba yana santa ba wai san da yake mata wai taimakonta yake yana mata aikin soyayya a zuciya shi so da aka no need sai ya ba ta wani abu ita ma tana mai wani aiki a zuciya sau da haka kowa ya rike nashi yasa idan suka je rumfa a shago za su siyayya sai ciro kuɗi ya sayar mirinda da biredi ya ci ita ma in tana so ta siyo ta ci <laughs> ina fata mu gani amma ba haushe sai ce wai sadakin so kyauta wani kana son a so ga sai ka rika bada cin hanci domin kuma zariya muna da wani dattijo da shi kuma baya toshi ya ce shi mai toshi ya ce tifa ne na mata da ya ɗibo sai je juyi shi kuma aikin banza yake yau da zai mutu ba za a zo ma iyalin shi ga yaso ana can allah ya ji kan ubanku nan mai toshi mai kyautan nan ba za a yi wannan ba sau in aka yi mai wannan an ci mutuncin shi amma mai sadaka mai gina makarantu da masallatai da wannan za a mai addu'a shi ne buga misali ya ce mata ku yi haƙuri ba kashe mun kasuwa nike ba gaskiya nike ba ko kuma kuka ce a za a faɗa gaskiya ya ce da wanda ya ɗauki kuɗi ya ba budurwa da wanda ya ba da amana aka gudu da amana da wanda ya aji aka sace da wanda ya duka garin ɗibo ruwa ya fada rijiya ya ce uwarsa ɗaya ubansa ɗaya duk sun yi asara wani ya sha faɗa muku anan in zo kuntuwa ya ce mace ce mai sa karanci mai ci ta manci tun baka biya rancen ba shi sa ma annabi ya ce ya gansu mafi yawancin yan wuta to su ne mai dalili ya ce ya kafurnal ashira duk kyau da tawon da ka yi masu za su ce mara aiti minka hairan? da ka taba tsina namu shegiyar a tamfon ne ga ta sai mai da maka da yanka ya ba ta mun gane tun tana budurwa ka auro ta kana mata hidima amma yau kana bata mata da sai da ce mai ka taba muman da zaman kaddara zaman lalura wace ce iyayen mu mata alherin allah ya kai gari ku kaga wannan damar ran da aka ɗauki uwarka za sa ta a kabari baka kyautata mata sanda take ke raye ba ka gama yin asara haka mahaifinka dama ce ka samu kai marmara ka ci moriyar wannan damar allah ka banta su buci kana da 'ya'ya sanda za ka zauna kai tarbiyyar 'ya'yan nan naga kaki ka biye ma kallo ka biye ma kwallo ka biye ma hira ka biye ma kaza ku ne 'yan siyasa ku ne 'yan kaza 'yan kaza ka bar 'ya'yanka su watsi ranar kiyama sai allah ya maka tambaya a kansu dama ce ka samu kai tarbiyyar waɗannan in jama waɗannan gayen da suka taru a nan wajen ai malaman ku suka gayyato ku a nan kuntuwa wannan da ke ku yanzu in na zo garin nan na ce ku zo kun san ne ta ina ma zan samu damar da zan iya taro wa ne ce muna da wa'azi waje kasa ya kamata a kwaɗe da mutane su zo dama ce kuka samu da allah maɗaukin sarki fidda muku malaman da suke gaya muku kuji wallahi akwai lokacin da zai zo bi kullum ri'in minhum yawma irin sha'anin yughnihi maganan karatun ma ba wanda zai fuskanci wannan wajen ku yi marmaza kafin wannan daman ya subuce muku lokacin da ɗan adam shi da karan kanshi bala'in kanshi ya ishe shi ba fa wancan na lahira ba na duniya nan wasu jihohin da suke cikin wannan damuwar ai ba wanda ya isi zai shirya wannan ganawan a can ya ce zai wallahi dama ce allah ya ba su to yanzu ya ɗauki abin shi muna fatan allah ya damu su allah ku yi marmar ku yi amfani da wannan dama kuma yana daga cikin abin da allah yake so shine ku je ku lullube malamanku su koyar da ku addini in kuka ki wannan ku mutane suka ce kawai su wa'azi ne kadai a gabansu wallahi suna fusa ta allah allah maɗaukin sarki zai fushi da su allah maɗaukin sarki ya waro wasu mala'iku na musamman wanda su a duniya ko ba ruwansu da aikin da kake yi kawai yawo suke irin wannan majalisun suke nema da majalisoshinku na masallati na bayan asuba da wanda kuke bayan magariba da wanda ake bayan la'asar da wanda ake bayan sallar isha'i kawai aikin nema suke in ɗaya ya hango nan zai gaya mu sauran mulakin kuzo kuzo ga abin neman mu kuma wannan majalisun ne annabi ya ce iza marartum bi riyadil janna fartau in kun zo wucewa dausayin aljanna annabi ce ku marmaza ku shigo aiki kiwo wannan wajen ne irin shi ne annabi yana majalisi wata rana wasu mutum uku suka zo ɗaya ƙeƙetaro ya zo samu waje a gaba ya zauna ɗaya kuma ya zauna a can ba ɗaya juya ya tafi shi annabi ya bada bayanin cewa wannan ya rungumi Allah Allah ya rungume shi wannan ya hada aljanna ba ta da matsala wajen shi wancan ya ji kunyan Allah Allah ya ji kunyan shi ba shi ba shi ga wuta shi ko wancan ya juya baya Allah maɗaukin sarki ya juya mai baya a gayas yawa in ba majalisin ilimi ba wane ne zai samu wannan ba baka je kasuwa ba sai ne mala'ikun na haka za zo su kewaye mutane yamma dole ko kun so ko kun kun yadda maganar manzan Allah gaskiya ne idan suka kewaye mutane sai Allah ya sanya ma al'umma a sakina natsuwa yanzu wannan natsuwan da muka yi tsakaninku da Allah ku ne kuka natsar da kanku Allah ya sakina ne indin layi Allah daga wajen Allah ne Malayakun za a sauko da rijistansu kowa zai ɗauki sunan kowa mun gano wannan da ku allah ya sa a wannan majalisi da ne za a fara so so ne ina fata mun gane ko da ke shi muke wazi aka a bar san kanku amma wannan wajen gaskiya ne ba zan fifita kowa ba allah ka sa ne aka fara rubuta ka ganin duwanda za a rubuta kuma ya biyo baya ba kai na faru ba wani manzan Allah yana zaune abubakar na hagu wani ba kawai na dama annaba aka kawo madara annabi ya sha sai ce ba ka ba da izini a dan ya ce ina ai zan fifita kowa da ragowar bakinka ba ya rasulallah ya ansa ya tsotsa haka wata ibn abbas ya taba yi shi ma ba a fifita kowa inda dai wannan wajen in sun gama sai sun nada fayil na nan tsaf in su allah ne a je a burjista ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya ana bi ana bi ɗin an gama sai allah maɗaukin sarki ya tambaye su waɗannan bayan dawa mai yasa suka taru a wannan waje sai ce ya allah suna son aljannan ka ne sai allah ce sun taba ganin aljanna ta ne mala'iku ne ke magana a madadinmu jama'a mu 'yan gata ne wallahi mu shi sa ba wanda ya mora rayuwa a duniyar nan inda ba ustazu ba ne shi sa ina mamaki wai mutumin da ba ustazu ba yana jin daɗin rayuwa don allah an kai ba ustazu ba ne ko na mako biyu kaɗana ka ji irin yadda muke ji don allah wallahi tallahi inda gayu sun san irin daɗin da muke ji mu ustazai da sun shirya juyin mulki sun mai da mu rayu sun komo cikin ustazancin don mu wallahi jama'a ba abin da ke damu mu a duniya ko ba mu da kokobo daga ustazin na da kyashi ba ustazanci yake yi daga yana da damuwa ba ustazanci yake yi allah ya za'ari mana wannan malakuki ke magana ce aljanna muke so sun taba ganin aljanna ne a basu taba gani inda sun gani ba ce da himmansu ya fi haka ko mai suke ƙi sai mala'iku su wutan ka Allah sun taba ganta ne a da sun taba ganta ba sai mala'iku su ta da ƙwazon nasu ya fi haka sai Allah ya ce kuma mala'iku ku zama ku ne shaida abinda suke so aljanna ce din na ba su abinda suke tsoro wuta ne kuma na tsare sai malakun su a ah, ya Allah akwai wani da wani da wani mutanen banza ne wane da wane da wane su kuma yan leƙen asirin waɗancan ne mun gano waɗannan da kyau ku sai Allah ya ce da waɗanda suka zo don Allah da wanda suka zo don leƙen asirin da mutanen kirkin da na banzan duka na haɗa su a cikin gafara ne ya ce ai su waɗannan wasu irin mutane ne da duk wanda ya zauna da su bai taɓewa duniya da lahira yasa da wannan nake amfani da wannan dama kowa ya ƙoƙarin shiga wannan alkhairi duk majalisun da ake zama karantar da ku asuba ku yi marmaza ku je ku yi faran ɗangu ka ɗana wannan wata shi daga gani ran da mala ya ce zai tafiya sai ka ji kaman ka mutu ka ɗana ba ka ɗana ba ne ka ji alherin da ke wuce na rantse da allah zama majalisun hadisin annabi ya fi kasuwa da ake samun riba ninkin ba ninkin gabe da kullum ya fi gamsuwa da gamsar da zuci ku gwada wannan gani awa ɗaya ka ba allah cin awa 24 ka ga inda allah maɗaukin zargi zai maka dama ce allah ya mu, in muka yi sakaci da wannan dama za ta sumuci na gaba jama'ar annabi kun ga abin da ya shafi jagoranci shugabanci mulki to kar ku sake jagoranci da mulki ya zama a hannun wasu da ba ku ba kun gano wani muke ku musamman ko ahalus sunna ku yi ƙoƙarin abin da duk za ku iya yi ya kasance da sunan sunna ake yin komi kuma in an samu daman a gina sunna da daman da aka samu wallahi allah zai gina gidajenku allah zai tabbatar da digadiganku cewa in tansurun laha yansurukun wai sabbit aka damaku Allah zai taimake ka a kan komi in ka taimake shi sannan bayan ka kuma Allah zai kafa shi gano wannan mutum amma in ba ku yi wannan ba to akwai matsala kun gano wannan da ku bari ku ji 'yar mukaddiman da na so in zo in karanta muku ita tsab tare da cewa ba abin da na karanta cikin abin da ma na tsaro zan zo in magana kai hakikanin gaskiya tsarin yadda aka tsara wajen wa'azin ne kawai ya kayatar da ni da kuma irin mutanen da ke wajen wanda ya kamata a ce tunaninmu kullum ya bayi a kan wai wai musu waye kuma me ya kamata mu ba junanmu shawara tsakaninmu da allah mu tunkari abin da muke tunkara a ƙasar nan na rayuwarmu mun gano wannan da kyau don dai dole ne jama'a fa mu rayu a ƙasar nan ba mu da inda za mu ci kuma dole ne cin da muna duniya kuma marayu ya za mu rayu kan halal ya za mu rayu rayuwa ingantacciya haƙƙinmu da yake namu ne a ba mu cikin lalama ba cikin rigima ba wallahi muna da yadda yi wannan gaba ɗaya sai dai mun shanta ki kun gano wannan da ke ku yana daga abin da bai taimake mu jama'a kun ga ƙarya Na sai mun daina ƙarya domin annabi ya ce mutum ba zai goshe ba yana ƙarya yana kirdadan ƙarya mai kirdadan ƙarya kullum tunanin ka shine ya za ka yi ƙarya ka lalata kaza ko kai kaza ya ce har sai an rubuta irin wannan mutum a wani littafi na allah cewa shi makarici ne kana shiga cikin blacklist na allah kai makarici ne ka shiga matsala ya samu nisance ƙarya tsakaninmu da allah na biyu wajibi ne mu nisanci abin da ya shafi gulma shi ne a zauna wane ya ce wane wallahi sai mun nisanci wani kun gano wallahi sai mun nisanci shi mun nisanci annamimanci mun nisanci hasada mun nisanci gaba kun ga waɗannan abubuwan ko su kaɗe muka rage ko za ga alherin da allah maɗaukin sarki zai tulo mana za ku gani bari ku ci bayan hudu habbatul haja matakin farko a cikin muhadara na muƙaddima tana ɗauke da bayanin cewa la ya arifu kadara hatainin ni'matai babu wanda ya san martaba da darajojin waɗannan ni'imomi guda biyu a sihhatu wal farag lafiya da kuma dama zaman lafiya da aminci ba wanda ya san martaban waɗannan kathirun minan nasu da yawancin mutane haisu ksibo na fihi ma minan amal ta yadda za ga mutane ba sa gwagwarmaya da ƙwazo na yin ayyuka ke ma ya ta juna ya fi ma'adihin gwargwadon yadda za su samu arzikin da za su natsu da shi a makomansu na lahira in ba kai gwagwarmayan abin da zai amfanar da kai sakamakon cin more waɗannan damammaki guda biyu fayyandamuna alata dariya a marihim inda zawaliha sai mutum ya yi na dama ba ɗan ƙarama ba yayin da waɗannan dama guda biyu suka subuce mashi wala yin fa'ohuman nadam a lokacin da na dama ba zai amfani ba domin ya tsinci kan shi a yin da allah ce zalika yau ta gabo duk wanda bai ci moriyar wannan ba sai na dama. wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce laisa ya a halin janna illa ala sa'atin marrat bihim wa lam kurun allaha ce dan adam da ya samu kanshi a aljanna ba zai taba je a zuciyar shi yi asara ba irin rasa wanda ya bi ambaci Allah ba a sa'a kwaya daya da ta wuce mashi. mun gano wannan da ke ku minti daya da ta ce baka ba Allah ba ku da sai kai nadama ba ɗan ƙarami allah maɗaukin sarki ya samu dace jama'ar huntuwa kullum muna farin ciki da annasho in muka zo huntuwa muka haɗu da waɗannan fusaku na girmamawa fusaku na mutunci wallahi muna ƙaunar ku allah shi ne shaidan haka kuma na daga abin da yake ƙarfafa mana ƙarin ku shine irin yadda malamanku suka ƙara nuna mana cewa su ba saka wani mu wannan yana ƙara mutanen kuntuwa daraja a idon kuma duk inda muka je wa'azi musamman a gaskiya muna farin cikin irin yadda muke ganin dattawa da matasa da kowa na mutanen kuntuwa suna ansa kiran malamanku wannan yasa nake sha'awar waɗannan maganganun in gaya muku su don abin da na tsara na wa'azi bayan wannan shine wa'azi ne za mu zo mu yi na annashuwa mun gano wannan da kyau ko a taba amarya a taba ango a taba goro a taba kowa a yi dariya a ji daɗi a hole a tafi gida sai na ga kai mu jingina wannan gefe mun gano wannan da kyau ko domin halin da muke ciki yanzu halin zuwa a dariya ne a yi hole a buga kafa jama mun wuce wannan abin kalubalen da muke fuskanta ba kusan shi bane ku da kuke rayuwa nan katsina ba ku da matsalar komi to ku yi ta'addu'a Allah ya ƙara tabbatar da cewa ba ku da matsalar kuma wallahi billahi al'azim ku tsara dokokin Allah duk abin da wani daga cikin ku ya san yanayi mara kyau da Allah baya so ya wallahi in ba haka ba in Allah ya janye daman da ya ba ku haku sha mamaki shi za ka ɗauki izina ga waninka karka yadda wani ya ɗauki izina da kai kuna fahimtar ka ɗauki izina da wani karka yadda ka zama abin ɗaukan izina in ba haka ba za ka yi nadamar rayuwanka in gano wannan da ke ku musamman ko mutanen funtuwa kowa ya san ku tun malamin da ya zo funtuwa wa'azi in ya tafi sai ya faɗi alkhairi a kanku gaskiya ku ƙara gyara abubuwa masu yawa wanda ya san yana abin da ba daidai bai je gyara shi cikin farko duk wanda ya san akwai matsala tsakanin shi da mahaifiyar shi ko mahaifin shi ya marma zai je gyaro ta a daren nan a daren nan in ka san iyayenka sun rasu akwai abubuwan da ya kamata ka kula da shi na haƙoƙinsu ba ka kula da shi ba ka miƙe wajen yin masu addu'a da yin sadaka da kyautatawa da komi har sai rayuwanka ta natsa cewa lalle ka kyautata ban gano wannan da kyau lokacin da zan taho wa'azin nan yanzu abin da ya sa da wurin na fito a karfe biyar amma ikon allah ina zaune sai wani hakimi daga cikin hakiman jihar kaduna hakimi ne na karamar hukumar kauru ya zo ke gayyata na wa'azi ya ce masallaci ne fili ne mahaifin shi ne hakimi da shi ya gaji hakinci ne ya ce ya goda allah mahaifin shi ahalus sunna ne ya ce ya taba taro fadin shi ba ɗaya ce kunga wannan wajen ya ce wallahi masallaci ke son in ya ce noman da zan yi bana gaba ɗaya zan kwashi amfani da na noma in siyar don gina masallacin nan amfanin bai kai ga yayi ba sai allah ya bai rasu ana naɗa ɗan sai waɗannan fadawan da yake wazire ne na aminci wazire ne na gaskiya na bicin allah na son shugaba da alkhairi sai samun mai wazire mutanen kirki wanda in ya manta su tuna mashi in yi yankura zai kuma su agaza mashi ya zaga ce kaga ga abin da mahaifinka yake nufi da wajen ya ce to alhamdulillah aiki na farko da zai fara mafi mahimmanci shi ne wannan aiki alhamdulillah ya ce man yanzu ya gama ginin masallaci kuma islamiyya ma ya gama gina ta filasta ake yanzu kuma da yake ɗalibi na ne ya ce to gaskiya ba wanda yake sha'awan ya zo ya wa'azi yayin buɗe wannan masallaci da makaranta ya ce sai kuma a ranar sarkin kawar zai zo za a rabar da hatsi da suka tara na zakka da talakawa a ranar za a buɗe abin da za a yi duk waɗannan abubuwa kuma ni yake son yi magana a wajen amma zan samu dama na ce ai allah da ya sa muna da rai da lafiya ya ce ko ba na nan sai na tura ɗalibai na yi. balantana insha Allahu ma ni zan ji jama wannan dama ce kaga mahaifin na kabari an gina masallacin ya ce wakafi ne ga mahaifin shi manufa da daman da uban yake son ya tabbatar ya rasu an tabbatar akwai ba matashin da ya taba zai ce ma'annin iyaye na sun rasu akwai abin da ya rage man na biyayya gare sai ce iya eh, shi da ya lissafo mashi girmama abokansu yi masu addu'a yi masu salati sadar da zumuntan da ba za ta sadu ba sai da su sa kowa zai bincike wannan tsakanin shi da Allah abinda ke tsakaninka da mahaifinka na gaba haƙƙin iyalanka duk wanda ya san yana zaluntar matan shi Allah cikin daren nan kuje ku yi sulhu ka daina ganin wanci ai billahi lizi ba ta isa ba akwai ranar da za a zo ta isa shine ranar da muka je muka haɗu da Allah mu da kai da ke da kowa ke ma kin san kina kuntata mijinki kina zuwa ce gaskiya mai gida yau fa an samu matsala Ina ne mai cewa Allah na ji wa'azi imani ya kawo wai halaman nan wai wai wai shike amma da Allah na laifafukan nan da ya ambattuna ba na tuba haka za ka kokarin ka gyara abubuwa in ka san tarbiyyar 'ya'yanka kana sakaci da shi wallahi daga daren yau ka gyara in ka san kana taba haƙƙin makocinka kakka bari garin allah ya waye yanzu aka yi sallama da shi in yi bacci ka bari da safe ka je ka tuba ba ka ba annabi ya ce bai imani ba duk wanda makocin shi bai amince ma ɗabi'un shi ba in ka san akwai dukiyar wani a hannunka da ka taushe ya baka bashi ko ka yaudare shi ko ka ha'ince shi na farko ka nemi ya halattar ma ko ka maida mai da kayan shi kai marmaza dama ce kake da ita za ka iya mutuwa cikin daren nan ba zai zama maka alaƙa kai in ka sa ko wata magana da ka taɓa faɗi na ɓatanci ga wani musulmi ka je ka neme ya fi maka ka nemi halattarwar shi kun ba ka wannan zai iya zama maka bala'in da wallahi zai hana ka zaman kabarin lafiya kuma yana daga cikin musibin da ke dargaza harkokin sana'o'inmu gaba ɗaya jama'a ku ji tsoron allah mu gyara waɗannan abubuwa mu roƙi allah maɗaukin sarki ya zama tare da mu ya zaunar da mu lafiya ya inganta mu ya tabbatar da digadiganmu ya ba mu abin da muke so allah maɗaukin sarki ya kiyaye mu daga abin da ba masu amarya da ango muna masu addu'a allah ya zauna da su lafiya ya sa albarka a cikin rayuwarsu ya azarta su arziki mai amfani da za a ci moriyan wannan arziki nan ƙiƙanin gaskiya makarantar nan sanda alhaji abubakar ya fara kawo ni ban ma san an inganta ta kai haka ba sau da shi alhaji abubakar abin da ake cewa tsohon zamani abokina ne na tintintintintini na tintini ya zauna ya yi karatu a kas a poli tun lokacin muke tare da shi har yau ba taɓa samun canji na minti ɗaya tsakanin mu'amala na ni da shi ba aminci tsakaninmu da shi kasan irin abin da mata suke cewa kamar a yi buɗe eh to haka muke da shi kun gane akwai lokacin da azariya ya je ɗauko mashin ɗin shi wata leda sai kawo mana da ita muke zuwa karatun hadisi wajen albani har da shi muke zuwa muke waɗannan abubuwan lady suna a hannuna ta zauna har sai da na gajini da kaina na ci a zuwa ɗauke ta inda na ga dama ma in riƙe da ana iya riƙewa ba matsala da na riƙe ba abin da zai faru wallahi ma mutumin kirki ne abin da na sani allah maɗaukin sarki tabbatar da gadagen shi kuma ku taya shi addu'a malamai ku taya shi nasiha in bai matse ku ba ku jawo shi kun gane asalin shi shine karatun addini in ya canza nan funtuwa wallah ko kamar shi canza don yadda muke dalibi wajen malam albani haka yake dalibi a wajen shi amma je abuja yanzu yana aiki da gwamnati sai ga kawo gaba da sun zo yan boko ne su sun koma suna abubuwa kakkubar su ja su su koma asalinsu ya sa ya ji tsoron allah amma ana ne allah ya ɗaura a hannun shi ya ke haƙƙin uwar gida da kuma amaryanta ya adalci a tsakaninsu in ya karkata zuwa ga ɗaya ya wulakanta ɗaya ranar kiyama zai zo da shanyayyen jiki ne mun gano wannan ba na fatan alhaji abubakar ya samu kanshi a wannan allah maɗaukin sarki ya taimake shi wajen adalci ga waɗannan bayi da allah ya ɗaura amana ƙarƙashin kulawar shi ya kula da haƙƙin iyayen shi da ƙannin shi da ƴan uwa da abokan arziki ya sani duk waɗannan suna da haƙƙi a kan shi allah maɗaukin sarki ya sa mana albarka allah ya zaunar da mu lafiya gaskiya ba zan so tsawaita ba sau daga malamanmu a zaune mun gano wannan da kyau kusan ma da na zo ina zuwa na tarar da babanmu malaminmu allah ya sai jikina gaba ɗaya ya sanyi mun taso da shi daga mu jama'a mun gano wannan da kyau amma da yake dama rayuwar an gina ta a haka ne ya haifa ɗan da kullum muka zauna sai mun yi addu'a allah ya ji kan malam nura ya amfanar da mu a zariya amfani ba na wasa ba ya ƙara rayuwar shi gaba ɗaya wajen gina addinin allah da karantar da mutane addini allah maɗaukin sarki ya kai haske kabarin shi halin muhammad suleiman ya karato jama'a muna da malamai ya kamata su ɗan wani abu kafin akalla ce mu tashi mun gano wannan shi yasa na so in takaita tare da cewa na wawar awa ɗaya da rabi mun gani don ni abin da na zo a akalla ba kasar ba in samu in awa hudu da rabi shi da na zo na ci kuntuwan ai ba sanyi kun gano wannan da ke ku. kuma wallahi wannan maganan na so in yi awa ɗaya da rabi in gama ta sai zo yi muhadara na awa uku sannan in tashi to amma cin daga malamai sun zo falalla alhamdu sai su zo akwai bawan allah da muka yasa da shi a zariya kwanakin baya ya dawo daga jami'atul islamiyya idai ban gan shi a nan ba eh ku gano wannan da kyau eh to kaga wala ya kamata ku jawo shi duk abubuwan da ake yau wato mun ga yasa ne ta neman namban shi ban samu ba ne ta neman namban kan ce baka za mu taso ina Allah madaukin sarki ya sa mu dace jama'ar annabi haza ma indi kuma kowa ya zauna inda yake jama'a da Allah kamar yadda muka nasa dinnan mala'iku na kewaye da mu rahama na sauka malaman mu su ce mana abin da za su ce Allah madaukakin sarki sa albarka Allah mai da kowa gidan shi lafiya subhanakallahumma mu bihamdika duka an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum